أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kawo mu yau sha uku ga watan Zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas kuma yau hudu ga watan takwas miladiyya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci biyar haka ne? biyar ga watan baturi 2017 Allah ta rama a wannan masallaci mai tarin albarka muslim imami Muhammad bin Abdullahi rahmatullahi ala'i. domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na mako mako da muka saba gabatarwa Tafsirinmu mu yana gudana a cin suratul mutaffifin a karatun mu da ya gabaci wannan mun fassara ayoyi guda uku farko إن شاء الله تعالى ذا متاشي آياته بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا يظن أولئك بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يتي ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون آيوي أكم فرقو آية فرقو الله تعالى يبوء تدويل للمطففين عذاب بني ناشقاء أكو بلائي ستبت أكم وطن دسوك كسن شيما ستوي معوني دكا وانا أبو جاءكي buƙatar ya zama an auna shi ana auna shi ne da mudu ko ana auna shi da ma'auni na sikeli ko ko ana auna shi ne da yadi ko ko ana auna shi ne da ƙaddarawa kamar lokaci bada ya tabbata ga waɗanda suke tauye shi Allah ta'ala ya siffanta mana su suna da ma'aunai guda biyu in za su yi mu'amala da mutane a matsayin su za su karɓa sai su tafi da babban mudu su nemi a cika musu amma idan su ne za a karɓa daga wajen su sai su tauni shine sai Allah ta'ala ya ce masu wannan aikin ala hunnu ula'ikal mazkuru shin waɗannan da aka ambata mana a baya al muqaffifun ala hunnu shin ba ta zatan annahum mab'usuna cewa za a tashe su shin ba su zaton cewa za a tashe su wannan lafazin azzannu zato abinda ake ce ma azzannu shine tajwizu amrayni amma bi an yakuna ahaduhuma arjaha min al-akhar in an ce azzannu shine abubuwa su zaman maka ɗaya zai iya yiwuwa ɗayan ma zai iya yiwuwa amma ɗaya yarin jari ɗaya kamar misali sai a tambayi mutum a irin wannan ranar da muke ciki a irin wannan yanayin da muke ciki na damuna sai a tambayi mutum a ce masa yana tsammanin za a yi ruwa yau me sa za a yi ko ba za a yi ba za a za a iya yi saboda yanayin da ake ciki yin sa yiwuwar a yi hamsin da biyar yiwuwar ba za a yi ba arba'in da biyar ba su ne aka hada za su bada ɗari ba to shine a balarabe ke ci mishi azzannu a wajen malaman usulul fiqh shine suke ci mishi azzannu tajwizu amrayn amma bi an yakuna ahaduhuma arjaha min al-akhari ya zama abubuwa guda biyu kowanne zai iya yiwuwa amma sai a karkata a bangaren daya to ake ce masa azzannu na gabanta shine a shakku shi kuma shine tajwizu amrayn laysa li ahadihima laysa ahaduhuma ardaha min al-akhar ya zama abubuwa sun zama ma mutum kankan kan 50 50 ba zai iya rinjayar da dai akan daya ba to lafazin azzannu yana zuwa da ma'anar ababinsa da wannan tarihi cewa abubuwa guda biyu su zama kowanne zai iya afkuwa amma ɗaya ya rinjayi ɗaya sannan kuma zai iya zuwa da ma'anar al-yaqin ala yazunnu ulaika annahum mab'usun ay ala yataqanuna ulaika ulaika ala yataqanu ulaika shin waɗannan ba su da tabbas ne annahum mab'usun cewa za a tashe su shin suna da shakka a game da tashin alkiyama ne malam az-zamakhshari ɗaya daga cikin malaman tafsiri amma yana da dauke da aqida ta mu'tazilawa a cikin tafsirinsa al-kashsha li haqa'iqi tanzi yake cewa yadda Allah subhanahu wata'ala ya wannan tambaya ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun shin yanzu waɗannan ba ta tsammani ba su da tabbas din cewa za a tashe su ne suna shakka ne yace wannan yadullu ala izami sha'ni hadhihi al-ma'siyah wannan na nuna girman saba wani sabo shine tatfiful mikyali wal mizan tauya ma'auni ma'auni na mudu ko kuma ma'auni na sike ne duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa me yin sa yana shakka ne shin ba za a tashe shi ba babu tashin alkiyama ne me yin wannan yana tsammanin babu tashin alkiyama ne wannan yana nuni zuwa ga girman zunubi ashe tatfiful mizan ba karamin zunubi bane yana ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai domin ga shi an faɗa mana a hadisin al-Imam tabarani da muka ambace shi a satin da ya gabata a darasin baya riwayar sayyiduna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana sakamakon mutanen da suke tafiful mizan masu tauye mu shi babban zinubi ne malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi yana ba mu ka'idojin gane manyan zinubai yace daga ciki Allah ta'ala ya tanadan mazunubin nan wata ukuba ta duniya ya zama a ce duk wanda ya aikata abu kaza to za a kama shi da wani alhaki ko za a azabtar da shi tun a duniya wannan yana nuna zunubi yana daga cikin manya-manyan zunubai so daga wannan zunubi ne mummuna sannan kuma wani dalilin da ke ƙara tabbatar da munin wannan zunubin Allah subhanahu wata'ala ya halakar da wasu al'ummatan da suke kafin mu akan wannan والكيل والمي والقيل والميزان وفيهما ولا تخسر كم أهلك الله في هذين من أمم هكذا يكيف لا يكيتي و دم أوني نسكيلي دم أوني نمود وفيهما لا تخسر ووفيهما كتوي سكتكاس كم أهلك الله في هذين من أمم Allah ta'ala al'ummatai guda nawa ya halakar da su ta sanadiyar ma'auni na mudu da kuma ma'auni na sikeli da suka isa cika suka rika tauye su Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su to daga wannan babban zinubi ne ala yazunnu ulaika shin waɗannan da aka ambata mana a baya ba sa tsammanin ne ba su zaton annahum mab'usun cewa Allah ta'ala zai tashe su za a tashe su wannan abin da ya kamata dukkan wani mai sabo ya rika tunawa a zuciyarsa kenan annahu mab'usu lokacin da shedan ya zo ya riya maka cewa ka aikata wani zinubi to ka tuna cewa idan Allah subhanahu wataala ya karɓi ka a daidai lokacin da kake zinubin nan wan nasu yuhsharuna ala ma matu alayhi mutane za a tashi su ne akan abin da suka mutu akai duk zunubin da mutum yake aikatawa a daidai wannan lokacin aka zara ransa ko aikin alkhairin da yake aikatawa aka zara ransa a daidai wannan lokacin aka zayu asu za a tafi shi in sata mutum yake daidai wannan lokacin aka zara ransa za a tafi shi a matsayin sariki ne a matsayin barawo in kisan kai mutum yake yi a daidai lokacin da yake kisan kai aka ɗauke ransa to za a tashi shi ne a matsayin mai kisan kai in mazinaci ne yana zina Allah ta'ala ya sa aka karɓi ransa to za a tashi shi ne a matsayin mazinaci kowane zunubi mutum yake aikata haka aikin alkhairi in karatun qur'ani mutum yake yi za a tashi shi yasa makaranta alqur'ani manzo sallallahu alaihi wasallam yace za a ce musu masu ci gaba da karatu ikra wa rattil waqa kama kunta turattiluhu fi dunya ce mutum ya ta karantawa yana tilawa ƙarshen matsayinsa shi shine ka inda hadda shi ta tsaya daidai inda hadda mutum ta tsaya to daidai nan zai tsaya a matakan benaye na aljanna to shi ne Allah ta'ala ya ce mana haka shi masu wannan zunubin na tauye ma'auni masu tauye ma mutane haƙƙinsu shin ba sa tsammanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai tashe su annahum mab'usun cewa za a tashe su isharar da aka yi aka ce ula'ika ga su an faɗan mana kusa-kusa ba a ce ala ya zunnu ha'ula'i ba sai aka ce ala ya zunnu ula'ika aka yi amfani da suna na ishara amma gawa ga wanda yake na nesa malamai suka ce nan litahqiri amrihim saboda a walakantar da al'amarinsu irin kamar mutum ya zo ka damu da shi sai ka cewa kace ma ka fa san shi fa amma sai ka ce wa kake ma me sunanka eh wai turidu an tuhaqqirahu kana so ka walakanta shi ka nuna shi ba bakin komai yake ba to shine sai Allah ta'ala ce ala yaghunnu ulaika shin wadancan kaman ba da su ba kusa suke ba amma ga sunan an ce wailul lil mutaffifin kaga an fade su da sufus sai aka yi amfani da alismul mawsul kuma sai aka ce alladina idaktalu wawul jama'a sunna tasu ce alladhina idza qtaluhu wannan wawun din tasa ce ala an-nas yastawfun wa tawawul jama'a lamirin da ke nuna jami'i wa idza kaluhum kalu wannan wawun din tasa ce aw wazanu tasa ce aw wazanuhum yukhsirun wannan wawun din tasa ce kaga kusa suke da mu amma saboda a nuna ba bakin komai suke ba a wajen Allah sai ka ce ala yahunnu ulaika shin wai waɗannan masu tauye mudin ba sa tsammanin annahum mab'uthun cewa za a tashe su ne yaushe liyawmin azim liyawmin azim annahum mab'uthun cewa za a tashe su liyawmin azim a wata rana wacce take mai girma a wata rana wacce take mai girma liyawmin azim a ranar sai aka ce mata azim mai girma sannan kuma sai aka sa ta a matsayin mai aka sa ta a matsayin nakira munakkira aka ce li yawmin azim nukira li yawmu shi kuma li ta'zimi saboda girman wannan ranar kuma sai aka ba ta sifa aka ce azim kuma mai girma da an ce li yawmin kawai aka yi shiru to shi ma ya nuna girma amma kuma sai aka ƙara sifa sai ka ce li azim so da yanzu nan muna da ƙarfafa magana biyu ƙarfafawa ta farko ita ce an faɗi yau ɗin ranar a matsayin kamar ranar da ba a ta ba saboda kai ta suranta ta a zuciyarka ka girmama ta sannan kuma sai aka ƙara ƙarfafarta da sifa sai aka ce azimin mai girma wannan lamun nan malamai suna ce mata lamun tauƙi lamun ce da ke nuna lokaci kaman yadda Allah ta'ala yake faɗi ne a game da lokutan sallah aqimis salata ce ce li liduluki shams ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda aqimis salata ka tsaida sallah li liduluki shams a daidai lokacin da rana ta zawali shine duluku shams liduluki shams ai daidai lokacin da rana ta zawali a zahar kenan malamai suka ce ishara fita sallar azhar da la'asar liduluki shams ila ghasaqil layl har zuwa duhun dare duhun dare magriba ta shiga ciki sannan kuma me isha'i sannan sai Allah ta'ala ya ce Qur'an al-fajr sannan kuma sai karatun da ake yi na sallar asuba sallar asuba ke, inna qur'an al-fajr kana mashhudan lalle karatun asuba da ake mala'iku na zuwa ta shaida da su ake sallar asuba so daga taɓewa ta tabbata ga mutum a kira sallar asuba ya ci gaba da bacci shi yasa annabi sama ya ce gara a ɗauki a dauki garwashin wuta kunar dalma a tsiyaya ma mutum a cikin kunnensa da ya ji ana kiran sallar asubahi in lokacin sanyi ne ya ja bargonsa ya ci gaba da bacci ko kuma lokacin zafi ne kawai shi ne ya ƙara buɗewa ya ci gaba da mun yana bacci wannan liyomin azim za a tashi su liyomin azim a wata rana wacce take mai girman gaske yauma yauma idan mutum bai san wannan ranar ba sai Allah ta'ala ya ce mai yaqumun nasu ita ce ranar da mutane za su miƙe li rabbil alamin ga ubangijin halittu ga ubangijin halittu za a tashi هما يحشرون غراتا حفاتا غرلا بهما حديث عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يحشر الناس غراتا زاءتا شمتاني طرارا ومن يدى الله تعالى يهل سعراتا جمع آري عرارا سنا غرلا kowa lobarsa za ta koma dukka ce da aka ma kowa za ta koma yadda aka kama bada'akum ta'udu kaman yadda Allah ya fare ku haka za ku dawo sannan hufatan ba takalmi ga ba gayi ba tufafi ba loba kai loba ta koma ba kaciya sannan hufatan ba takalma sannan buhman sahabbai ba su tambaya kan waɗannan hukun ba sun san hufa sun san ƙura sun san Gurlen, amma sai suka ce wa ma buhman yadda manzon sama ya faɗa haka buhman sai suka ce wa ma buhman me buhum sai man sama ce la shayi ala ba su da komai wanda bai da riga yadda kaga abin nan jinjiri na zuwa duniya me yake zuwa da shi gashin shi da wannan dogon cibiyar ko ba shi bane abin da ya zo da shi to haka za a koma Shin yau mai kumin nasu da rabbil alamin mutane za su tsayu a gaba ga ubangijin halittu za su tashi Allah zai tayar da su domin a hisabi wanda ya tafifi ya tauye mudu ya tauye ma Allah mudu tun daga tauye mudun Allah sallah bai yi ta yadda ya cancanta a yi ba saban Allah ya rika yadda ya ga dama ya saki jikinsa kawai yana jin ma ai ba tashin alkiyama kawai tauye mudin Allah kenan hakkin da ke tsakaninsa da Allah inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها insan الإنسان إنه كان jahula جهولا fakko kenan tauye mudu na farko kenan mutum ya tauye haƙƙin da ke tsakaninsa da Allah haƙƙin Allah ya kiba Allah ai haƙƙinsa ya shirka tauye haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar kirkire-kirkire da kage-kage da shigar da abubuwan da ba sa cikin addinin da ya zo da shi a sa masa ta yi ma addininsa kwaskwarima Kin yin abin da ya ce a yi sannan sai sauran haƙoƙin mutane awo ne aiki kake yi a wata ma'aikata an ce a zo karfe kaza ba za ka zo ba duk mun yi waɗannan bayanan a karatun baya dina cin tafifi ko ke qur'anin tafifi tafifi ma'anarsa faɗi gare ta so da ka Allah ta'ala ce yau mai ƙumun nasu ranar da mutane za su tashi li rabbil alamin ga ubangijin halittu an ce annas saboda su ne ake magana da su amma ba annasu kawai za su tashi ba akwai aljinnu ya mashar aljinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtar samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban a filin tashin alkiyama ne za a ci ya ma'ashar aljinni ya ku taron aljanu wal insi da taron mutane in istata'tum an tanfudu in kuna da ikon ku cirata ku gudu min sama samawati wal A asasannin sammai da ƙasa tanfudu to ku gudu ku tsere la tanfuduna illa bi sultanin ba wanda zai iya guduwa ya tsire ya tafi ba ya tafi makomarsa illa bi sultan shi wanda yazo da hujja malamai suka ce as-sultan nan ana nufin addini sahih addini ingantacce shine sultan din da ake magana kansa hujjar da zaka tafi da ita ka iya tsira a gaban Allah subhanahu wataala ita ce ka tafi da addini na Allah ta'ala ingantacce shine sultan din da ake magana Allah ya samu tsira Allah ta'ala ya ce كلا Talla Allah ta'ala ya ce a'a inna kitabal fujjari lallai littafin da ake rubuta ayyukan fajirai lafi sijji yana wajen da ake ce masa sijji al fujjar yadda muka faɗi jam'i ne na fajir Asalinsa sa jam'ul mudhakkar salim ne al fajiru mun yi wannan bayanin a cikin suratul infita inna kitabal fujjari lalle littafin ai inna kitabal fajiri a harshen larabci irin wannan jam'in jam'u tafsir ne amma asalin sa jam'u mudhakkar salim ne ga wanda suke fahimtar larabci makin ka ce inna kitabal fajirin sai ka ce inna kitabal fujjari kamar yadda ake cewa al kuffa asalin sa al-kafirun ne kamar yadda kake cewa az-zurra asalinsa azzari'un ne ko kamar yadda kake cewa al asalinsa ne al ne jam'i na maza ya halasta a masa irin wannan siga ta fu'al kamar yadda muka faɗi a cikin suratul fitar a baya to lalle littafin al malam ibnu ashur rahmatullahi alaihi yace alfujar nan sun kunshi mushrikai sun kunshi kafirai sun kunshi fasikai dukkaninsu sun cancanta li'anna shirka fujur shirka fajirci abinda ake ce ma al-fujur diddul birri al-birru nagarta ka zama mutumin kirki bawan Allah mai tsare dokokin Allah mai nisantar ababen da Allah ta'ala ya hana sai a kira mutun dawa sai a kira shi da al-barru al-barru aikin sa kuma shine al-birru jam'in sai a ce al shi kuma alfujur kishiyar albirru ne kishiyar albirru ne fajirci dukkan wani abin da bai da kyau shine ake ce masa alfujur me yin sa sai a kira shi da alfajir jam'in sa kuma sai a ce na ko kuma a ce alfujaru. to lallai littafin su lafi sijji yana wajen da ake ce masa as-sijji wasu malamai suka ce wannan nunin din an juya ta ne daga sijil sijil as-sijil daga sadala. yasjalu ko yasjilu shine register a je a rika rubuta abu ko kuma a taskance abu suka ce sijjin sijil ne yawma natwi as-samaa ka tayyi sijil lil kutub to amma malamai da yawa ba su yadda da wannan fahimta ba suka ce sijjin ba juya nunin nan aka ba juya lamun din sijjin aka yi ta zama sijjin ba a'a ai hadisi ma manzo Allah su ya amfani da wannan kalmar ta sijjin hadisin albara ibn azib radiyallahu anhu al-imam ibn ya ambace shi a cikin tafsirin sa sannan kuma al-imam abu dawud at-tayalisi a cikin musnadinsa ya ambaci wani ya ambaci riwayar da tsawo cewa idan aka cire ran kafin to sai mala'iku su tambayi Allah ta'ala su ce ya rabbi ila ai ya Allah ina zamu je mu kai ransa sai ce ila sijjin ku kai wajen da ake ce masa sijji to wannan lafazin na sijjin malamai sun yi sabani akan me ake nufi da sijji wasu suka ce al-ardu sabi'atu ƙasa ta bakwai ita ce ake ce mata as-sijjin suka ce al-ardu sabi'a ai ƙasa guda bakwai ce ko hmm. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna Allah ya halitta sammai matakai matakai guda bakwai sai ya ce me wa min al-ardi mithlahunna ay sannan ƙasa ita ma Allah ta'ala ya halice ta kwatankwacin me sama sama bakwai ce sannan ƙasa bakwai ce sannan a cikin hadisi manzo sama karara ya faɗi cewa ƙasa guda ƙasa guda bakwai ce a cikin addu'ar da Annabi sama ya karantar da mu ta idan mutum yana tafiya ya kai wani birni idan ka kai wani babban birni za ka shiga wani misali mutum ya tashi daga Zariya zai tafi Kano to duk lokacin da ya zo wani gari ko da ba babban birni ba ne anin sama ya karantar da mu addu'a misali daga nan mutum ya tashi daga zariya zai tafi kano a ce misali ya kai marabar lukuru ko to sai wannan addu'a haka haka ya kai ya kai abin nan kwana kwana ɗan gura ya kai kaza har ya kai kura duk lokacin da ya shiga wani gari wanda bai da alaka da garin baya to abinda ake bukata akwai zikiri da ake bukata yi to a ciki ne muka samu cewa ƙasa guda bakwai ce annabi sama ya karantar da mu a cikin hadisi sahihi ya kasance yana cewa Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma azlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna wa rabbar riyahi wa ma zarayna wa rabba ash-shayatini wa ma adlalna as'aluka khayra hadhihi al-qaryati wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa a'udhu bika min sharri hadhihi al-qaryati wa sharri ma fiha wa sharri ahliha اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا يا ألا أبنجج سمي قدا بقي دكما أبابا دسكي ما إنوا موكي أي سمي سمي إنوا قوت wa rabbal ardina sab'i sannan ya Allah ubangijin kassai as-sab'i guda bakwai wa ma aqlalna da ababan da suka boye a cikin su na tsirrai da sauran halittu da Allah ta'ala ya halitta a cikin kasa sannan wa rabba ardiyahi wa ma da'ina sannan ya Allah kai ne ubangijin iska iska iska da ake take kadawa wa ma da'ina da ababan da suka watsa wa rabba shayatini kuma ya Allah kai ne ubangijin shaydanu wa ma adlalna da duk abin da suka batar as'aluka khayra hadhihi alqaryati ya Allah ina roƙonka alherin wannan garin wa khayra ma fiha da alkhairin da ke cikin garin wa khayra ahliha sannan kuma da alkhairin mutanen garin ya Allah duk alherin da ke cikin garin nan ka zuba min shi sannan kishiyar haka ya Allah ka tsare ni daga sharrin wannan gari ka tsare ni daga sharrin abin da ke cikin sa da kuma sharrin mutanen cikin gari kun gani hadisi ya nuna mana cewa ashe kasa guda bakwai ce to sai wasu malamai daga cikin magabata suka ce sujjin al-ardu sabi'atu kasa ta bakwai ake nufi wasu kuma suka ce a'a kawai al-ardu sufla kasa kasa basu tantance wacce ce ba ta bakwai ce ta shida ce ta biyar ce ta uku ta hudu ce ta uku ce ta biyu ce Al'adu sufla ƙasa ta ƙasa amma al'imam kafi rahmatullahi alaihi da al'imam kurtubi rahmatullahi alaihi a cikin tafsiransu sai suka ce sijjin asalinsa daga asijin ne asijin kurkuku balarabe ya kira kurkuku da asijin لضيقه ولحبس الناس فيه saboda kuncin kukuku sai ake ce masa kukuku mun gane sannan kuma ai ana tsara mutane a cikin sa to sai suka ce as sijin wuri ne da Allah ta'ala ya tanada musamman domin aje ayyukan ka masu laifi da kuma rayukansu a lokacin da suka mutu a lokacin da mai laifi fajiri ko fasiki ko kafiri ko mushriki ya mutu to sai an yi ƙasa da ransa a hadisin albara ibn azib hadisi ne mai tsawo wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an je makabarta daidai lokacin da ake shirya kabari ake haka kabari ana gyara shi sai an dasa sama ya zauna a gefen kabar yace ku sani a daidai lokacin da mummuni zai mutu Allah ta'ala yana aiko mala'iku na rahama su zo su karɓi idan suka tashi fitar da ransa annahu sailun min madar kamar ruwa ne yadda yake gangarawa na sama haka ran mummuni ke fita salin alam idan ruwa aka yi ruwan sama ya zo wani abu na ture shi kai ba abin da zai tura sai dai ya tura wani abu zaka kai tsaye zai fita ya tafi a hankali ya tafi kawai daga nan bayan ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce summa yujassadu lahu amaluhu ala surati rajulin hasanil wajh sai a suranta masa aikinsa ya zo a wata surata kafin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan an cire ransa shikenan sai ai sama da ran nasa sai Allah ta'ala ya ce ku mayar masa da ransa ku hada shi da jikinsa domin daga ƙasa na halicce shi sau da sai a dawo mamaci da ransa daidai lokacin da ake an rufe shi ɗin nan mutane za su tafi masa sami cewa innahu la yasma'u qar'an alihim yana jin takun takalmansu yana jin takun takalmansu to daga nan ne yujassadu lahu amalu sai a sai a mayar masa da aikin sai zama wani mutum mai sura mai kyau ya zo ya zauna tare da shi ala abin nan hasanil hay'ati anan mai ce yanayin sa mai kyau ce ni ne aikin ka da kake sallar ka da kake ka yi hakuri da a wanka, ka sanci saban Allah ka bi Allah daidai gwagwadon iyawarka in kasuwanci kake ka tsara gaskiya ko me kake yi ka tsara gaskiya makwabtanka ka zauna da su lafiya baka cutar da kowa ba so da ka ni ne zan zama maka mai ɗebe maka kewa sakamakon abin da ka kasance kana aikatawa mai kyau a duniya idan ko kafiri ne in ji annabi sallallahu alaihi sallam a wannan hadisin dogo na albara ibn azib ce in aka cire ransa za a rika ko ransa kamar yadda mahaushi mai gasa nama yake fincikan nama daga karfan da ake tsitsira nama a lokacin da ake balangu ko kuma ake tsire haka za a finci koransa daga nan kuma idan aka finci koran nan nasa sai a yi ƙasa da shi kuma sai an ce ukhuji ayyatu an-nafsul khabisatu haka man ce ce kai ran banza fito fito ran banza khabisa daga nan sai a yi ƙasa da shi in akai ƙasa da shi sai Allah ta'ala ya sa a kai wannan wajen da ake ce masa sijjin ha ko da dai fassara sijjin ba a ce mata al'ardu sabi'a ba dai ƙasa annabi sama ya nuna cewa ran mutumin banza kasa ake yi da shi to sijjin kenan mun gane eh, suka ce a eh, sijin shine sai aka ce sijjin kamar yadda ake siffanta daga a ce fisik kamar yadda ake cewa shirib kamar yadda ake cewa sikir sikir mutumin da ya cika shan kullun cikin maye yake sai sikir shirib mai sha kullun cikin sha yake ko abin daidai ne ko ba abin daidai ba ko sikit mai yawan shigo to shi ma sai aka ce sijin wuri mai kunci so da ka sijjin almakanu dayyiku fi ghayati dhiqi wuri mai kunci shine sijjin anan ake zuwa aje a ajaran fajirai anan ake aje musu ayyukansu Allah ka tsare mu to shine sai Allah ta'ala ya ce ma adraka wa ma adraka ma sijjin wa ma adraka ma sijjinun me ya sanar da kai ya kai abokin magana mai karanta alkur'ani mai saurari wa ma adraka me ya sanar da kai ma sijinun abinda ake ce ma wannan wuri mai kunci me ya sanar da kai shi uslubi ne na magana alkur'ani yake da shi harshen larabci ke da wannan idan ana magana da mutum domin a ƙara jawo hankalinsa sai a ce wai me ya sanar da kai abu kaza ci alhaqatu ce malhaqa wa ma adraka malhaqa kazzabat samud wa ad القارعة ما القارعة وما أدرك da القارعة أسلوبي من مغانا دا القرآن يزوي ترد لا ربا سنادش ƙarin bayani a game da sijjin malamai suka ce wannan kalmar tana ɗaya daga cikin kalmomin da larabawa ba su san su ba ƙur'ani ya fara zuwa da su yana ɗaya daga cikin gudunmuwa da Alƙur'ani ya zo ya ba larabawa harshen su ya kasance harshen da yake mai fasaha wannan kalmar ta sijin sun san sun san kalmar asijin ko asajan in an ce asijinu gidan yari kenan wajen kunci asajan a sa mutum a gidan yari mun gane asajan ay masinun fata a sa mutum a gidan yari. mun gane amma cijin shi kuma shine gidan yari shi yasa asajan masdari ne la yujma'u amma cijin suna ne shi yasa ake cewa sujud sujud jami'i ne jami'i na sijinu gidan yari to Allah ta'ala ce me ya sanar da kai abinda ake ce masijin wannan wurin mai kunci inda Allah ta'ala yake aja rayuka da laifuffuka na ayyukan waɗanda suka kasance masu laifi sai ce kitabun kitabun wani littafi ne wanda ya kasance marqumun ai maktubun an riga an rubuta shi malaman tafsiri suna da fassara biyu a game da wannan kitabun marqum din wasu suka ce fassara ce ta kai tsaye ta sijji ka tambaya an tambaye ka an ce ma ka ma sijji me ya sanar da kai abin da ake ce ma sijji wannan wurin mai kunci sai Allah ya bada amsa sai ce kitabun maqum wani littafi ne da aka rubuta ayyukan masu laifi a ciki wasu kuma malamai suka ce a'a ba fassara shi bace kitabun maqum Allah ya riga ya rubuta haka an riga an kaddara musu haka mun gane Allah ya kaddara musu fajirci a ƙarƙashin kaddarar sa wacce alqadrul kauni ba ashari ba wanda ba a kafa hujja da ita ba za ka zo ka kafa hujja ka ce ai Allah ne ya sa ka kai sata ba Allah ne ya kaddara kai sata ha la yuhtaju bil ma'ayib fil aqdar walakin yajuzu al ihtijaj bil masa'ib baya halatta kai aibi ka aikata abu kace Allah ne wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna aba'ana Allah amarna biha sai Allah ne yasa su قل إن الله لا يعمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون Allah bai ci wa ai alfasha duk wanda ya alfasha shi yasa kanshi yayi amma Allah ya kaddara ka gani lokacin da ya kaddara baka gani ba ba ce kai mu'amala da Allah subhanahu wataala da alqadrul kyau sa ba kana mu'amala da shine da alqadru shar'i abin da ya maka bayani a cikin littafin sa da kuma sunnar manzon sa sallallahu alaihi wasallam da kuma fassarar da malamai suka yi so daga fassarori biyu amma fassarar farko ta fi karfi kitabun maqum wani littafi ne da aka rubuta ayyukansu su waɗancan hajira laifuffukan da suka yi an rubuta dama can wa inna alaikum lahafizina kiraman katibi ya'lamuna ma taf'alu ka gani so da akwai hafaza wa yusiru alaikum hafazatan Allah yana da waɗanda ya sa su zama masu tsaron mu kuma suna rubuta komai babu wani abu da za su yi ma yalfuzu min qawlin illa ladayhi raqibun ati na nan mai rubutawa na nan yana rubuta mai sa ido na ne na sa ido ati sannan shi ko mai kirgawa yana kirga sifa sifa sifa ce fara da sai Allah ta'ala ce wailun yawma idi wailun yawma idi wailun kalmar azaba al-imam ya fassara wai al-wailu yace al-halaq wa dama halaka wa da hukujewa Yau idin a wannan ranar lil na ga masu qaryatawa masu qaryata ne masu qaryata ranar sakamakon da ayyukan su musu wa'azi su ci gaba da tambayelan sun karyata bilhal Halinsu ya nuna cewa ba su yadda za a tashi alkiyama ba mutumin da zaka ga baya tuba ya doge a akan sabo zuciyar shi ta tabbata akan sabo ya mai da sabo ɗabi'arsa in ma bai yi ba baya jin daɗi na zahiri duk da cewa babu daɗi a sabo in sha faɗa mana wallahi duk wanda kage yana saba ma Allah sai Allah ya cire masa natsuwa a cikin zuciyarsa ba yadda za ka zama kana saba ma Allah ka samu natsuwa wanda yake samun natsuwa shine mabiyin Allah ko bai da kuɗi ba za ka gane ba saboda wannan biyayyar da yake ma Allah subhanahu ta'ala Allah yana mu'amala da bayinsa ne mu'amala ta ihsani ba yadda za a yi ka bi Allah Allah kuma ya tauye ka ya sa ka zama mai kuncin rayuwa duk lokacin da ka ga rayuwa ta cika maka kunci a zuciyarka ba ce ba za a jarrabe ka ba jarrabawa tana nan yubtalal mar'u ala hasabi imanihi ne ma jarabawa tana zuwa ga gwagwadon imani ne amma ya zama ka kasa samun natsuwa a lokacin da aka maka wannan jarabawa to alama ce ta mutum ya tuhumi kansa akwai abin da yake aikatawa tsakanin shi da Allah wanda Allah bai yarda da wannan abin ba to shine Allah ta'ala ce wailun yawma idil lil mukaddibin a wannan ranar ranar gobe alkiyama yawma yaqumun nasu li rabbil alamin masu ƙaryatawa azaba da alaka da taɗewa dukka sun tabbata a gare su Allah ka tsare mu alladina alladina المكذبون دنن سوني سي aka ba mu fassara su alladina yukazzibuna bi yawmiddin wadanda suke ƙaryata ranar ta sakamako ashe mutun ya zama yana da shakka za a yi tashin alkiyama ko ba za a yi ba ƙaryatawa ne kuma kun ga daidai dama manzo sama ya ce zannu suke yi manzo sama ya ce iyyakum adh fa inna adh-dhanna hadith na hana ku yin zato mummuna zaton da ba yi da kyau domin zato mummuna shine mafi ƙaryar labari to kaga sai zama ƙaryatawa suke ba su yadda ba shi yasa suke shakka suke kokonto za a yi ko ba za a yi ba sirrin jayar da ba za a yi ba sirrin jayar da ba za a yi ba a tarifin da muka yi mazannu cewa tajwizu amraini bi an yakuna ahaduhuma arjaha min al-akhar ka zama abubuwa guda biyu sun maka kane kane amma karin jayi da daya to nan rajjahu taqdi sun rinjayar yadda ƙaryatawa sun ce babu tashin alkiyama sun ce babu tashin alkiyama ba za a yi ba a aikace to sai Allah ta'ala ce ne وما يكذب به باب من قرية رانا الساقمه إلا كل معتد في أفعاله سي وندي قسن شي معتد من كيتر إياكا في أفعاله إن جاء الإمام كثير عيكا سا اعتدائي كيتر إياكا itida'i na iya ɗaukan ma'anoni guda biyu ko mutum ya zama janibul ifrat ko ya zama janibul tafri janibul ifrat bangaren mutum ga abin da aka tsaye da shi ya ƙara ya wuce gona da iri ga abin Allah ta'ala in ya kance masa sai ya ce shi ya masa kaɗan so da ka ce ya ci gaba da ƙarawa kamar yadda masu aikata bid'a suke yi shari'a ta haddada abu ta ce ga iyaka abinda za a yi sai mutum ya wuce gona da iri ya kara sannan akwai janibu tafrid shi kuma shine mutum ya ki kaiwa inda ake kaiwa dukkanin su daɗi ne a tsakiyar su shine ake da al'adlu da al'insa adalci na tsakiya daidai kenan ka tsaya a tsakiya inda aka umarce ka ka tsaya kar ka kara kar ka rage abinda aka ce ka tsaya nan to ka tsaya kar ka wuce inda aka ce ka kai kar ka kasa kai dukkanin guda biyun da wucewa da kin kaiwa ana ce masa al-i'tida'u al ne ƙetare iyaka Allah ne sai al-imam Kathir sai ya fassara cewa al-i'tida'u din nan fi af'alihim ne a ayyukansu sannan asimin fi aqwalihi me laifi ne kuma a maganganunsa mutumin da zai ce ba tashin alkiyama abinda zai fito bakinsa zagi A shariya, kamar yadda yanzu zagi ya zama ɗabi'a a cikin mutane yanzu zagi ya zama baya cikin zunubai mutum ya zagi ba a jin wani kowane irin zagi ya yi zagin da idan da a gidan maguzawa aka yi shi sai an ce a rage idan damuna ta yi zagin sai an ce ke ya yi yawa sai a mata wani ɗan zagin a ce mata ta rage wancan babban da ta yi a zage ta hana ta babban zagi domin ba ma guje tarbiyyarsa zagi ce da zagi yake yake tarbiyya ayoyin ba ma guje karin magana ayoyinsa karin magana wasu ayoyin kuma zagi in zai yi fada zagi zai in zai yi wa'azi ya karin magana ke to haka muka koma mutane suna rayuwar maguzanci kaji ɗan ƙananan yara suna zagi mummunan alkaba'i ba wanda zai hana su ba a ma jin laifi suke yi wani yaron in yi wani zagin wallahi sai ka ce a ciki ya sha in ka kalle shi kamar ka ɗauki ƙwarya ka kife shi da shi da ita amma in yi kantamo maka wani zagi to asim ke haka imam na kafir ya fassara ya ce wa ma yukazzibu bihi ai wa ma yukazzibu bi ba mai ƙaryata ranar sakamako illa kullu mu'tadin face wanda ya zaune ƙetare iyaka fi af'alihi a ayyukansa ko ya ki kaiwa inda aka ce kai, ko ya wuce gona da yin asimin sannan mai laifi fi aqwalihi a maganganunsa maganganunsa na laifi ne ayyukansa na ƙetare iyaka Allah da al da al-udwan ko da itidau dukkaninsu manya-manyan laifuffuka ne a wajen Allah suna cin manya-manyan zunubai da Allah ta'ala ke kama mai yi ko ya masa hukunci tun a duniya ko kuma ya bari sai an jira na gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya masa Allah ta'ala ce idza tutla alayhi idza tutla alayhi ayatuna qala Iza tutla alaihi ai idza tutla ala al-mu'tadil asimi ayatuna idan aka karanta ma wancan mai ketare iyakan mai laifi in aka karanta masa ayatuna ayoyinmu in ji Allah subhanahu wa ta'ala aka karanta masa alkur'ani aka ce Allah ya ce aka karanta masa hadisan annabi sama ingantattu aka ce annabi sallama ya ce ya ce ai waɗannan tatsuniyoyin mutanen farko ne labarin da da ne yanzu ne tatsuniyoyi ne al-asatir jami'i na ustura asalin ustura a larabci al-qissa labari to amma sai ya zama yarin jaye suna amfani da kalmar al-usturatu a matsayin me al-qissa al-khayaliyyah al-qissatu al-khayaliyyah kawai labari na hasashe tatsuniya tatsuniya to in aka karanta musu aya ta ce tatsuniyar farko ce tatsuniyar mutanen farko ce irin ku zo mu ji ta irin yadda wasu mata da suke yi yanzu Allah ya sa sun bari in an yi wa'azi zai ce mai wa'azin sannan Abubakar gome ka kowa ya ce da malamin mamala Abubakar kuma shine shugaban masu wa'azi shine baya gani an yi abu mara kyau ya shigo Allah ya gafarta masa sai ya ce sannan Abubakar gome ko kaga shine wannan to shine ai qala safihul awwali ko kuma bari in dauko maka tirmi ka kwace aka je gidan rediyo wai wa'azin da kake ba za a ansa ba to haka ake faɗa ma annabi sallallahu a karanta qur'ani a jawo mutum aya alqur'ani a karanta masa hadisin annabi sallama a gama sai ce asabihul na ai tatsuniyoyin mutanen farko ne labari ne wannan kawai wannan ai labarin ne ta zo mu ji ta ka faɗa an ji ba za a yi ba to haka ake ma annabi sallallahu wannan a ciki akwai darasi mai girma dukkan wani mai karantarwa ko wani mai wa'azi ya ɗaukan makansa tarbiyyar sai an faɗa masa wannan magana ko a faɗi a gabansa ya ji ko kuma ba a gabansa ba sai an faɗi tunda aka faɗa mafiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam to kai waye ba za a faɗa maka ba so da kai kanka tarbiyyar dauka irin wannan in ba za ka iya ɗauka irin wannan ba to ka je ka nemo na abin yi idan an ce maka ƙanya kake ko tatsuniya kake bade ko labaranka duk na banza ne ko duk maganganun da kake faɗi ba a ji da su ba za ka ji haushi to tun farko ma kakka shiga kakka shiga wannan tsari tsari ne na sai an ƙaryata ka ranar farko abin da wara ƙasa gudu na ya faɗa ma annabi sama kenan waraka ranar farko ranar farko wahayin farko waraka sai da ya faɗan ma'anin salama wannan ba wani da wanda zai ba wani da zai zo da irin abin da ka zo da shi illa kazzabahu qaumuhu face sai mutanen su sun karyata tashi. wa akhrajuhu min baladi kuma sai sun nemi su fitar da shi daga garin su annabi sama sai bai dauki karyatawar da girma ba sai ya dauki fitarwa yadda Allah ya sa mu adam san gari eh, eh, san gari na cikin abin da Allah ya yana cin jibilla san garin ku ba laifi bane in ka in ka tafi wani gari ke ta shaukin garin ku sai mun ce awa mukhrijiyahum yanzu fitar da ni ma za su bayan sun karyata ni kuma su fitar da ni sai ina ai ba wani da zai zo da irin abin da zai zaka zo da shi sai an fitar da shi sai kai ma ka shirya ta faru ko bata faru ba to shine wannan Allah subhanahu wataala ya ganar da mu Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan gaskiya ya sa alqur'ani mai girma ya cece mu duniya da lahira ya sa mu zama masu bin abin da muke karantawa Allah ya shiryatar da mu ya shiryatar da matasan mu hmm. malam don Allah ina so a yi mana bayani dangane da diyya wanda ya kisan kai da gangan da kuma wanda ya kisa da kuskure menene hakkin da yake kansu kuma ya ake biyan diyar kafiri kuma nawa ne kudin to na farko diya wani hakki ne da Allah subhanahu Ta'ala ya sanya a ba dangin waɗanda aka kashe musu ɗan uwa ko da gangan ko da kuskure kisan kai kala uku ne akwai alƙaslu al'amdu akwai alƙaslu shibhu al'amdi akwai alƙaslu khata'u akwai kisan ganganci dama ya niyya ya kashe shi da albarushinsa ko da wukarsa ko da takobinsa ko ba da bai kuma ya nufin haka kuma ya bukatarsa ta biya sannan akwai alƙaslu shibhu amdi alƙasru shibhul amdi mutum ya samu wani abu wanda a rinjayen zato baya kisa amma sai ya bigi mutum da shi kamar mutum ya ɗauki dutse ya kwana ma wani shi ya niyan ya jefa amma a zatansa cewa wannan dutsen baya jefa kai baya kisa iyaka kawai ko da dai zai wani abu bai wuce ya fasa mishi kai ba ko ya ji masa ciwo zai fasa mishi kai ya mutu alqatl shibhul amdi kenan sai alqatl alkhata ba shi ya niyya ba daji ya tafi a gonarsa kawai sai ya hango dubu, ya zata bari ne shi kenan shi kuma dama yana da bindiga kawai ɗin mamasa sai kawai da ana ihu ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko da za a faɗo sai ga mutum ne ya faɗo to wannan kisa ne na kuskure asali idan mutum ya kashe wani da gangan shi ma a kashe shi amma da shibbul amdi da al-khata su waɗannan asali ba za a kashe mutum ba diya za a biya to shi ma na gangancin dangin mamaci suna da damar da za su nemi cewa a ba su diya a ba su diya shi ba su san a kashe shi a biya diya shi ke ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا ولا يسرف في القتل إنه كان منصورا suna da dama sun ga dama su ce a kashe shi sun ga dama su ce a biya su diya shi to diyar rai ta ɗan adam ita ce a bada rakuma guda ɗaya rakuma guda ɗaya akwai abin da ake cima addiyatul muhallaba akwai addiyatul mukhaffafa a kisan kai na ganganci to addiyatul muhallaba ake nema a biya addiyatul mughallaza idan za a kasa waɗannan raƙuman guda ɗaya sai a ce kaman a ba da hiqqa raƙuman da suka yi shekaru biyar guda talatin sannan a ba da jaz'a waɗanda suka yi shekaru hudu su kuma guda ashirin nawa kenan hamsin sannan kuma sai a zo sai a ce a ba da banatul labu 'ya'yan masu shayarwa mata su kuma a da guda talatin sannan sai a bada abna'ul lahun su kuma guda ashirin nawa kenan dari sun cika. malamai sun kawo wannan a matsayin misali na addiyatul mughallaz amma alƙali na da dama a nan an bashi dama ya kalla ya ga me zai fi ba wannan mai kisan kan wahala shine mughallaza mughallaza a kausata mata babu sauki addiyatul mukhaffafa ɗarin zai bada amma kila ba sai an faɗi irin siffofin raƙuman da ake son a bada sakamakon cewa kisa ne na kuskure ba kisa bane na ganganci mun gane sannan a musulunci biyan diya dangin dangin mai kisa su suke haɗuwa su su haɗu su biya masa waɗanda ake ce musu al'aqila al'asaba waɗanda inda ya mutu za su iya gadansa su kwashe dukiya ga baki ɗaya kamar wa ‘ya'yansa maza kamar babansa yana cin al'asa ba kamar ‘yan uwansa shaƙiƙai koli abai. haka ammansa a amam ɗinsa bafanninsa ko kuma in ba yi da bafanni ‘ya'yan bafanninsa waɗannan dai su ne al'asa ba su suke haɗuwa su biya masa diya domin da shi ya mutu su za su kwashe dukiya so da yanzu tunda ya je ya kashe wani sai su haɗu sai su biya masa mun gane to shine wannan shi ko kafiri diyar da ake badawa ana bada rabin diyar musulmi ne tashi mun gane ba cikakkiyar diya ake ba dangin kafirai ba idan aka kashe ma kafirai wani daga cikin ƴan uwansu to in an tashi za a biya diya to za a biya diya ce rabi ba cikakkiyar diya ba wato kuma hamsin ke mun gane Allahu alam malam kayi mana kayi mana magana akan ba da shaidar zina hukuncin wanda yayi da wacce aka yi da ita masu aure ko marasa aure da kuma masu ba da shaida ta gaskiya o in yi ne ba na yi bane ko filin za a yi ne ko ba kayi bane kai. hausa rubutun ne hmm? da wanda suka yi ko wanda ai waɗanda suke ba shaidar tabbatar da zina shaidar mutum hudu ake nema dole ka kawo labari ka ce kaga wasu suna yin zina da shi da luwafi da zina da luwafi ka ce wane da wane ko wance da wane ka gansu suna zina to sai ka kawo duhu hudu kuma kowannensu sai ya shaida tabbas ya gansu malamai suka ce kowannensu sai ya shaida cewa ya gansu kamar yadda ake cewa turmi da kabarya idan guda uku suka ba da wannan shaidan na hudu ya zo ya ce a'a shi da ya gansu a lullube bai san me suke yi ba ko ya ce ya gansu suna ta motsi bai san me ake ba to diya musu shaida uku sai a kamo su a musu bulala tamanin tamanin sun yi ƙazafi da kai da ka labarin wani malamin mu kullum ina tuni wannan magana magana ta shi tana ban dariya amma kuma akwai hankali a ciki ya ce amma su ma kuma ba a ba su tafa ka nan su waɗannan su waɗannan da namijin da macen ba ko da namijin da namijin haka nan sai a wasu ake su tafa ka nan sai su da suna gwalo ke an fa gan su fa amma wannan gaya ce ta ku kalli abin da musulunci yake so ya tsara mutuncin musulmi ba a yadda wani ya zo ya ci mutuncin dan uwansa musulmi ba ko ya taba abin da ya shafi mutuncin. shi yasa aka sa wannan tsaurin jiya karatun umdatul ahkam a masallacin juma'a na faɗa cewa da za ka ɗauko littafan tarihin musulunci irin su tarihul islam na al-imam az-zahabi mujalladi 55 a faro tun daga farko ka ce kana neman inda aka tabbatar da kisan kai ta hanyar shaidun zina guda hudu a tarihin musulunci to an baka aiki da hanya ce mai wahala sannan su kansu waɗanda za su ba da shaidan nan ko da ba an tabbatar sai an tabbatar da cewa mutanen kirki ne a malikiya sai sun cika sharidda wal adlu man yajtanibu al kaba'ira ويتقي في الغالب الصغائر وما أبيها وهو في العيال يغده في مبوءة الإنسان su ma sai tabbatar da ba a taba kama su ko su sun yi ba to su waye wannan nan yanzu ba a taba kama su sun yi ƙarya ba ko irin ƙaryan nan ta waya ba su ne ba sannan ƙananan zunubai ba ta yi su ne fa a malikiya su ne shaidun da za su zo su ba da shaida cewa sun ga ana zina kaga ba karamin aiki bane sannan shi wanda zai ga ana zinan nan ka kasuranta wajen kasuranta yadda abin yake da kwakwalwarka idan ya ga ana yi rugawa da gudu zai ko waya zai yi ya ce da wani da ku zo ku gani su kuma kai da su je sarƙa ƙawa, ka kalli abin yadda yake wani abu ne da shari'ar musulunci ta sa a matsayin mai tsauri domin kada ma a sami yadda za a yi a tabbatar da kana iya faɗin haka mun gane to duka ina jin na yi bayani har da na kazafin so daga wanda ya ma wani kazafi ya ce yana aikata ɗaya daga cikin waɗancan laifukan guda biyu bai kawo shaidu guda hudu ba da nassin alƙur'ani za a masa bulala tamanin gobe kada ya saki ba za a ce gobe ya kara ba malam don Allah waɗanne lokuta ne lokutan da ake yin sallar nafila lokutan nafila ai kowane lokaci ana sallar nafila ce lokutan da aka hana lokutan da aka hana su suka fi karanci fiye da lokutan da aka ce a yi lokutan da aka hana su ne daidai lokacin da rana take fitowa haramun ne mutum ya nafila a wannan lokacin haka daidai lokacin da rana take faduwa haramun ne mutum ya nafila a lokacin. amma bayan waɗannan lokutan to ya halasta mutum zai iya nafila akwai lokacin da daidai lokacin da rana take fitowa tsakiya ta batse kafin ce zawali gab da lokacin azaha shi ma hadisi ya zo ya tabbatar da cewa ba a yin sallah a wannan lokacin. amma duk lokutan da ba waɗannan lokutan ba ya halatta mutum zai yi nafila idan akwai dalilin yin nafila sannan su ma waɗannan lokutan guda uku akwai inda nafilar za ta halatta a yi ta misali mutum ya shiga masallaci a daidai wannan lokacin wani dalili ya kai shi kila mai kula da masallaci ne kila za a yi wani mitin a masallaci shi kuma daidai wannan lokacin ya shigo masallaci ko ya shigo masallaci dan ya karatun alqur'ani a daidai waɗannan lokuta ko ɗaya daga cikin su to shigowar shi masallaci ta jawo masa zai yi nafila to nan ya fita daga ka'ida saboda akwai sababi sababin shiga masallaci da bai shigo masallaci ba zai yi nafila in a ɗakin su ne ba zai yi nafila a wannan lokacin ba amma shigowar shi masallaci zai yi nafila wace nafila tahiyyatul masjidi gaisuwar masallaci mun gane malamai sun kamanta wannan nafilar da sujudu tilawa mutumin da ke karatun alkur'ani ya wajen da ake yin sujada shi ma zai sujada malamai sun kamanta wannan nafilar da lokacin da aka mutum bishara kawai sai yanzu ka dai an fara tafiya ko hajji sai to a kira ka ce maka ai tabbas baka shirya ka shirya maza maza maza ka kawo password ɗin ka maka kun gana tafiya ko yanzu kaka cire rai to masha Allah kamar yadda ya kama wata shekaran jiya kaga ana wanda yanayin kawai za ta kafas in ba ka da shi zai ka buga kaduna su maka ko dubu ɗari ne Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya ganar da mu Allah ya ƙara mana fahimta Allah subhanahu wa ta'ala mu masu ɗauke-ɗauke ba suna cewa dauke ɗauken waya ba ai dauke ɗauken hoto ba dauke ɗauken hannu ba sun ce lokaci kuna cinye kuna ƙara musu lokaci kai kai kai ma kai shi ke bismillah mm. shi da Allah to ai ya ce bai gansu ba ya za ka ce dole sai ya gansu an kira shi da shi wancan da ya gani na farkon shi ya kira shi shi kuma zai ba da shi in wannan hukuncin shi na wajen Allah shi bai da hukunci a duniya ka gani? ta yaya za ka gane ya gansu so ka gani shi kenan ya ce bai gani ba so da ka ya rusa waɗancan shaidun guda uku Allah shi kyauta Na wa salam لا عليه لا تتلى عليه نعم Hmm. alfu wa laila wa laila eh. labarai a cikin al'ummatai suna da tasiri ko na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne. suna da tasiri kuma suna cin abubuwan da ake tarbiyya da su a cikin nau'ukan tarbiyya akwai a tarbiyatu bil qissa to amma mu a musulunci in son samu ne tarbiyyar ta kasance ta kissa ta kasance ta gaskiya shi yasa eh, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadisan yufta dukkan kisoshin da alqur'ani yake ba mu ne na gaskiya so da in son samu ne a tsayu a kan ƙisoshi waɗanda suke na gaskiya to kaga na farko kenan sannan na biyu daga cikin fa'idojin ƙisoshi ana koyon larabci ana koyon yare a ciki so da ka idan mutum ya karanta ƙissa kawai don ya koyi yare to ba laifi ba ne amma ɗaukar ta a ce za a yi tarbiyya da ƙissa ta ƙarya to akwai haɗari a ciki wasu malamai suna ganin ma bai halasta wasu kuma suna ganin babu laifi hukuncin wannan hukuncinsa da tamfiliya wasan kwaikwayo da ake yi domin dukkan wani wasan kwaikwayo da kage an yi to asalinsa kissa ne labari a ka'ida masu adabi ba a yin wasan kwaikwayo sai an rubuta shi sai a rubuta wannan wasan daga nan sai a zo ai shi za ka ce masa tamfiliya domin an yi shi ne a aikace mun gane sau da ka sai mutum ya raba karanta kissa dan mutum ya karu da yaren da ke ciki ko da ba kissar gaskiya bace babu laifi domin kusan ga karin maganganu nan da yawa da ake yi sai a ce kare ya ce yaushe an ce wai mu gani a ƙasa ko in juwa aka ce ya ce kare da aka ce masa ana biki a gidansu shi kuma ya raddi sai ya ce su gani a ƙasa to in ka faɗi haka mai kai kai ƙarya ka gani so daga waɗannan wasu a kowane yare suna yana da adansa in ka ce biyun wani abubuwan za ka kau da su a yarurruka ba za abu ba zai yi ba manzalin sama da kansa ya rika amfani da wasu karin maganganu misali a hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi yake cewa innama mathali fikum kamasalin nabiril uryan ni misali na a cikin ku kaman wani mai gargadi ne tsirara to malamai suka ce asalin wannan karin magana ne wani abu ne ke faruwa a larabawa a jahiliya idan mutum ya hango abokanan gaba sun zo za su kawo hari garinsu to saboda a gaggata shi kuma zamani ne ake na maguzanci sai ya cire kayan shi zindir ya shigo gari da gudu yana cewa ku yi ta kanku ga makiya sun shigo gari to sai a yi da maganarsa wannan tsirarar da aka gan shi a cikinta ita ce za ta sa a gazgata shi to sai maza sama sai yi amfani da wannan yanayin yadda kuke gazgata wancan to ni ma ku ɗauke ni haka ku gazgata. gane to to to wannan a yare akwai shi karin magana ya shiga ciki salon magana ya shiga ciki kissoshi sun shiga ciki ba ka raba kowane yare da irin waɗannan abubuwan ado ne na yare ana koyan yare a cikinsu in ka kore su daga yarurruka to ba yarurruka ce ba sau da ka irin su littafin alfu laila wa laila ya halatta mutum ya karanta duk da littafi ne da ke da haɗari akwai batsa a ciki da yawa domin asali fassara ce fassara ce shi ibn al-muqaffa ko yayi asali kissoshi ne na mutanen farisa shi kuma sai ya fassara saboda za zaka ga akwai maguzanci a ciki akwai batsa a ciki akwai miyagun abubuwa a ciki amma wanda yafi sauki shine qalila wa dimna wanda dabbobi ne suke magana ko kisoshi ne ake badawa na dabbobi wannan yafi sauki kuma ya kubuta daga batsa akwai kuma adabi a ciki sosai wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi